kwararru a taron kwamitin shugaban Najeriya mai tallafa arewa maso gabas sun gano gina gidaje nesa da juna a yankunan Borno na samawa 'yan ta'adda sauƙin aukawa jama'a. Kwamitin da ke ƙarƙashin Janar Theophilus Juma na ci gaba da tattara bayanai don nasarar sake tsugunar da mutane a garuruwan su na asali da kuma cusa da turjiya ga barazanar 'yan ta'addan a zukatan al'ummar yankin. Masana sun bada misalin yadda al'ummar biyu a kudancin Borno suka dakile neman kutsuwar 'yan Boko Haram da yadda mutanen Azare suka yi kukan kura suka tinkari 'yan ta'adda suka kuma samu galaba. Farfesa Jibo Ibrahim Ibrahim na daga masana da ke tsara manufofi a kwamitin. Mutanen Boko Haram da aka fafatake su aka tarwatsar da su suka ga abubuwan da suke da su kori sojoji su anshe ƙasa su zauna suna mulki ba zai yiwu ba shi ne suka fara yakin sarika noke irin wannan yakin yanayin gidaje suna da nisa da juna to ba wahala mutane biyu uku in suna da makamai sai su ringa bi gida-gida suna kashe kowa. Mataimakin shugaban kwamitin Alhaji Tijjani Tumsa ya nuna damuwa ga yadda talauci ke addabar arewa maso gabas. Talauci wannan ba abu ne a ba. Wannan yankin yana kunshe da fadin ƙasa kimanin kashi ashirin a cikin ɗari na najeriya gaba daya so kaga tabbas mai da wannan wajen da muhimmanci haka ya tabbatar da cewa idan babu arewa maso gabar to najeriya ma kanta tana rawa masani dr sani yakubu gombe na fatar kwamitin ya uka aiki bayan tara bayanai a baya na samu dama da wata hukuma da ake kira fao united nations suka tura na je na zauna na sati uku tare da al'ummomi na 'yan gudun hijira din irin abubuwan da muka gani a wajen gaskiya kare ba zai ci ba ɗaya daga cikin iriyan da na yi a bincike a kai ko aiki a kai lokacin da na je shine korafe korafe da ake ta yi na cewa hukumomi suna ba da abinci sa'annan kuma ana biyan su da gaba da ta shafi harkar zina na'am eh ka ji ni da kyau wannan shi na faɗa ɗaya daga cikin bincike ko aikin da na je na lura da shi shine inda ake canza jima'i da abinci wanda aka yi ta ihu a kansa ana kiransa sex for food aina wannan abubuwa suke faruwa yakan faru ne a cikin kam-kam saboda tsabar yunwa da suke ciki so har jami'an da aka ɗora su dinga lura da abun suna iban wasu daga cikin 'yan matan da suke cikin wannan waje din suna amfani da su kafin su ba su abinci su ci wannan dr sani bai zama wani babban zargi da sai an kawo wasu shaidu ba watakil inda zargi ne da ba zan faɗa maka ba tun da na sai kai dan jarida ne yaɗawa za ka yi a duniya wannan abu ya faru a idanuna na kama fiye da mutum biyu direct kai na ɗau abincin ma na biyo wata da hannuna sai ta ki tafiya ta tsaya tana kallo daga ƙarshe kawarta da ta zo ita ma ta karbi abincin a hannuna sai tana cewa wai wannan bako ne majalisar ɗinkin duniya ta ce yara na buƙatar taimakon gaggawa na abinci a yankin da rashin samun taimakon ka iya barazana ga rayukan kimanin yara dubu ɗari hudu nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya